Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne sarfi hashin gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. a yau ranar laraba 26 ga watan oktoba na shekarar 2022 cikin shirin za a ji cewa wata kotun tarayya da ke garin maiduguri ta sake ɗaura barasta aisha wakil da aka fi sani da mama boko haram da wasu ma'aikatanta sai kuma shirin ciwon yamaci wanda aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar kamar. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi gargaɗi ga Rasha cewa kar ta yi amfani da ƙazamin bam ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da Ukraine. Zai zama babban kuskure ga Rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya, in ji shi a jiya talata lokacin da wani ɗan jarida ya tambaya ko rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da ƙazamin bam kamar yadda ta zargi ukraine da tayar da shi a yankinta ban baku tabbacin cewa aikin wani ƙirƙirarren shiri ne ba tukunna ban sani ba amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure in ji shi Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price a jiya talata ya ce akwai dalilin damuwa gani yadda Rasha ke da tarihin zargin wasu da abin da ita kanta ke shirin aikatawa. Jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukunin isa wuraren 'yan Siriya mabukata yayin da lokacin sanyi ke karatuwa. kuma barkewar cutar kwalara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi. Daraktar ayyukan jin ƙai da bayar da shawarwari na Majalisar Dinkin Duniya Rina Jalani ta shaidawa taron kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa saura 'yan makonni kawai sake shiga lokacin sanyi a Siriya kuma kwanan nan za a fuskanci yanayi mara daɗi da aka sani. Ana kyautata zaton cewa dusar ƙanƙara matukar sanyi iska mai karfi ruwan sama ambaliya za su addabe su nan ba da dadewa ba majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan siriya miliyan sha hudu da dubu ɗari shida na buƙatar agajin jin kai fiye da kowane lokaci a cikin shekaru sha ɗaya na yakin basasa akalla mutane miliyan sha biyu ne ke fama da matsalar karancin abinci sannan matsalar karancin abinci mai gina jiki na karuwa yayin da iyalai ke fama da gurguwar matsalar tattalin arziki da ya sanya kashi 90 cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke rayuwa ƙasa da ƙangin talauci. Halin fari ya kuma haifar da mafi ƙarancin girbin alkama tun farkon yakin. Wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai ya auna 'yan ta'addar al shabab da ke kai hari kan sojojin ƙasar Somaliya inda ya kashe biyu daga cikinsu a cewar rundunar sojojin amurka a afirka africom an kai harin na ranar lahadi daura da birnin bulabarde na kasar somaliya ne a tazarar kilomita 218 arewa maso yammacin birnin mogadishu africom ta ce abin da ta fahimta da farko shine 'yan ta'addan biyu waɗanda ke kai hari kan sojojin somaliya a daidai lokacin ne aka kashe kuma babu wani farar hula da ya jikkata ko ya mutu sanarwar da rundunar ta fitar ta ce al-shabab ita ce kungiya mafi girma kuma mafi karfi a duniya da ke da alaka da alka'ida kuma ta tabbatar da karfinta na kai hari ga sojojin amurka tare da yin barazana ga tsaron amurka ya kara da cewa za a ci gaba da daukar matakin hana wannan mummunar kungiyar ta'addanci daga shiryawa da kuma kai hare-hare kan fararen hula to ana sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda wata kotun tarayya da ke garin maiduguri ta sake ɗaura barista aisha wakil tare da wasu ma'aikatan ta kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin haruna daura biyu ya haɗo mana. Wata babban kotu da ake kira Federal High Court da ke garin Maiduguri ta sake daure barista Aisha Wage tare da sauran wasu mutane biyu shekara bakwai bakwai a gidan gyara harinka. Wannan kotu dai ta ce ta sake daure barista Aisha Wakili tare da Alhaji Dahiru Saidu da kuma Prince Lawal Shodi shekara bakwai bakwai a gidan gyara halinka. Duk zargin da ake masu na haɗin baki game da aikata wasu laifuffuka ta fannin kuɗi har miliyan arba'in. 774 hukumar efcc ne ta shigar da wannan kara wanda justice aisha kwaliya ta aiwatar da wannan ɗauri a ranar litinin da ta gabata da kuma ta ce an samu ranar mutane da laifuffuka har guda uku da ake kira three count charges a turanci aisha kumaliya dai ta ce a laifi na farko an same su ne da laifin hada baki na haka wannan kotu da yanke masu wannan hukunci ba tare da wani tara ba a laifi na biyu kuwa kotun ta ce aisha wakil za ta biya naira miliyan ashirin da biyar kuma zai tafi ne tare da wannan ɗauri na shekaru bakwai yayin da sa'idu daura zai biya naira miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas sannan kuma ya tafi haɗe da ɗaurin shekaru bakwai wato barista aisha wakil da kuma sa'idu tahir ɗin kowannen su dai zai kwashe shekara bakwai bakwai ne a gidan yari da kuma biyan cajin da ya bambanta da dukkanin su biyu za su biya wato fiye da naira miliyan ashirin da biyar da kuma fiye da naira miliyan bakwai barista aisha wakil dai wata lauya ce mai zaman kanta da ta buɗe wata gidauniya mai zaman kanta a baya da kuma take kokarin sassanta 'yan kungiyar Boko Haram da gwamnati a wancan lokaci. To ko me mutanen Najeriya ke cewa game da wannan hukunci? Ganin cewa shine karo na uku da aka yanke wa Aisha Wakil hukunci da kuma tara? So wannan hukunci da kotu ta yanke idan dai har ta bi tsarin doka ne ta yanke wannan hukunci dai ba mu ga laifi ba. So daman ya wajabta kan kowane dan kasa idan ya yi laifi a yi masa hukunci daidai da laifi da ya yi. Mukan ba mu ji komai ba kan wannan abin muna gani in dai kotu da ta ta bi tsarinta ta yi aiki daidai ba tare da kuskure ba dai mu mun gamsu da wannan. Eh to alhamdulillah shi dai aka ce mutum ya yi laifi kuma aka bi ka'idodin kotu aka tabbatar akan cewa lallai laifin nan ya yi kuma aka yi masa hukunci daidai da abin da wannan ba wani matsala ne ta gani a ciki ba wai za mu ce kuma yin farin cikin da daure ta bane kuma yin bakin ciki a abin da ta yi ne abin da ta shuka ne ta girbe na fari dai ba mu san ko daure ta na fari din yana da alaka da daure ta na biyu din ba mu sani ba inda yana alaka da daure ta na biyu ya kamata gwamnati ta duba in kuma kowanne kes din daban-daban ne ai dama doka doka-doka ne. Wannan shari'an ya kamata matan nan ya isa haka a tosaya mata saboda in dai a kasan nan Ta ta'asan da Boko Haram ya yi, 'yan bindiga suka yi, 'yan Naja Delta wa'yansu suka yi, aka ce an yafe musu ita ma a yafe mata. Kuskure ba wanda baya kuskure. In ta yadda ta yi kuskure a yafe mata abin da ake nema ba samu za a yi ba kuma a riga an yi din wasu 'yan najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da hukuncin da aka sake yankewa barista aisha wakili tare da wasu ma'aikatanta guda biyu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gai da Haruna Daure biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙwararru da ke ganin Koriya ta Arewa za ta yi gwaje-gwajen makaman nukiliya na cewa akwai yiwuwar hakan zai hada da wasu kananan bom na nukiliya da aka tsara don dacewa da makamai masu linzami da za su iya kaiwa Koriya ta Kudu. Ƙarfin fashewar zai yi kama da na bama-baman nukiliya da Amurka ta jefa a biranen Hiroshima da Nagasaki na Japan a watan Agustan 1945 don kawo ƙarshen yakin duniya ta biyu in ji masana. A jiya talata shugaban Koriya ta kudu Yoon Suk Yeol wanda ke magana a gaban majalisar dokokin Ƙasar, ya ce koriya ta arewa ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya karo na bakwai kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya faɗa a ranar litinin cewa amurka na shirin ta tunkari duk wata barazana ta yiwuwar gwajin makaman nukiliya da koriya ta arewa za ta kai 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar democrat masu ra'ayin canji jiya talata sun janye wata wasiƙa da suka aika a farkon makon nan zuwa ga shugaban amurka joe biden inda suka buƙace shi da ya sauya salon yadda amurka ke tunkarar yakin da ake yi a ukraine ta hanyar tattaunawa da rasha kai tsaye a cikin wata sanarwa a jiya talata wakiliya pramila jayapal ɗaya daga cikin ciyamomi biyu na gamayyar ƙungiyar 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa masu ra'ayin canji ta ɗauki alhakin sakin wasiƙar cikin kuskure a rubuta wasiƙar watanni da yawa da suka gabata amma abin takaici sai ma'aikatan suka sake ba tare da tantancewa ba in ji ta 'yan jam'iyyar democrat talatin ne suka sanya hannu kan wasiƙar wacce jaridar washington post ta fara bayar da rahoto a kai inda suka shaidawa biden cewa ya kamata kuma matakin diflomasiya ya kasance wani bangare da amurka ke kokarin kawo ƙarshen yakin da ya yi mummunar barna ga al'ummar ukraine tare da yin barazana ga abinci a duniya da matsalar talauci ta wajen tashin farashin mai da hatsi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. taimake ni ta ba da karahimi taimakan ni ta ba da karahimi ya al'ummar Najeriya kuma har haɗa kai don ci gaba Lionel Messi mai waka ce kuma har haɗa kai don ci gaba kuma har haɗa kai don ci gaba a da ku yawaita al'umma rikici ya rage a cikin gari rikici ya rage a cikin gari zamanin yau bace da badar neman sisin kwabo hada kuman ya na cikin gari hada kuman ya na cikin gari ya Allah sarki wahidin ka tsare ka raba mu da shan wuya ka tsare ka raba mu da shan wuya ya al'ummar Najeriya kuma an da kai dan cigaba. gaba kudi dai shanar duniya wanda duk ya bi siya shawuya wanda duk ya biya siya shawuya wanda ko ya biya masa zahiri zai kasance kan halin wuya zai kasance kan halin wuya su raba ka da dangin ka kawo tun da ka masa kamun gaskiya tun da ka masa kamun gaskiya kaga ka zama kai ɗaya tun da kai babu iba a cikin gari babu iba a cikin gari ya biye masu sai sa kai ka ka samu ci gaba sai sa kai ka ka samu ci gaba tunda in ka samu ba ka ci kokarin ka ka taimaki yan gaba kokarin ka ka taimaki yan gaba to ni ke hana yin haka tambaya a gare kuma jagaba tambaya a gare kuma jagaba sarki gwamna har shugaba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu wararren mu a jamhuriyar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum sauraro. barka da hantin wannan rana mu barka da kasancewa da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen hausa na muryar amurka cikin shirin ciwon ya mace kamar a makon da ya gabata muna tare da hajiya hassana abubakar mawallafiyar wani littafi akan irin tararradin da matan da mazan su suka wasu suka basu suke shiga da kuma malam ali wada ruru a makon jiya mun karkare shirin a daidai sa'ilin da hajiya hassana take cewa da zarar ka ya faɗi ya rasu da 'yan uwanka ma na kanka da 'yan uwan miji da abokanan arziki da ƙawaye da makota wanda kuma ba ya ba tsana ya mutu kallon ka zama lalura in kika yi waya ma kika ce zaki je gidan wata daga ciki kawaye ma gani ba suke yin kin je zaki kwace musu miji gudun da suke yi ana kyamatan dan fa kai za ta zo in ma saba da ke da ita da mijinta ku zama ku zauna ku yi hira ne mijinki ya tafi ana tsoron fa a zauna yi hira ne sukan ɗauki shahadar yi ne ke yayyaki. To a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabatan. Ai sauraro lafiya. An kasafta mata da suka rasa mazajen su gida biyu. Me yasa aka kasa su? Akwai wani abu ne da ya bambanta da abin da suke fuskanta su a cikin wannan yanayi na rashin miji da yasa aka kasa su gida daban-daban. ya zo ne saboda yanayin muna zama cikin wannan rayuwar mafiya yawa al'umma gaskiya ba tausayi wani bannin kuma ko zan ce ba ma tsoron Allah shi ne ya sa wannan kason ta kaso kanta kaso kanta ta yi ba wai an kasa shi ne. saboda yanayin abubuwan da mukan tsinci kanmu a ciki kenan don ke mace mai ki ya rasu ba ki da komai wani ma bai tuna ya ko wanka fa saboda razana wanda in ya tuna kuma ya wanka ya shafa da ya saka riga duk inda aka ga ka za a ce baka da matsala tallafi fa babu baka da matsala ne dai kowane lokaci baka da matsala ba san karfin ali kake yi ne ka gudanar da rayuwanka ta tafiya aka nan da iyalanka ba mhm. kin yi magana akan abokai ma yan uwa su fara kyamata suna tsoron ka wanda mafi akasarin lokuta wa'in suna ganin cewa mu mata mu ne matsalar kanmu me kike gani ya kamata a lokacin yar uwarki mace ƙauwarki mace ta yi miki idan aka ce a yau tun da dai suna dai gudu ne kar a aure musu miji kar ta zama kishiyarsu wanda idan za mu gaya wa kanmu gaskiya akwai tausayi akwai amana akwai mutuntaka da amintaka ita ce za ta ce me zai hana kai ka auro wanci babban magana wannan kan abu ne wanda ke wuya wannan kasan tamu ki samu kawa cewa mijinki ya rasu a ce kwana biyu ta ce ma mijinta yaura to maza Allah sa ku ji ne muna fatan akan ta ringa faruwa shi yasa na kara daga murya amma za ta yi wuya saboda saboda akwai kishi da so da kauna da wuya ki samu mace ta ce ma mijin ta je kai aure ai mhm. amma idan mijin ya tashi ya ce yana so kan ma kuma a ana kuma kar a yi bulalan arshi bulalan arshin da ake yi yakan shiga kunna mafiya yawa matan da mazaje suka rasu bari mu yi magana akan ki kaɗan lokacin da abin nan ya faru da ke akwai kawayen ki da suka guje ki tsakani da Allah babu ko ɗaya babu amma na haɗu da wanda mazajen sun rasu kawaye suna gudun su su kawayen wani irin karfin gwiwa suka baki kasancewar ba su kyamace ki ba. Da shike ina da kokarin saka rigar shafa fauda an gani akan ce ba lalura ba ni da matsala. Sabili da haka na kuma bashi a ba ni da matsala ina wa Allah godiya. Wannan kuma yakan sa su ba sa iya tallafa min saboda ana yi man kallon ban da matsala. Ana mantawa cewa inda mace take kai ko namiji ne ya yi sa yara tara a gaba to sai ya nemi tallafi balle daɗa mace. to malam ali mecece mafita daga wannan hali da al'ummar hausa ta tsinci kanta a ciki. dangane da maganar mafita game da waɗannan matsaloli ko ce wannan matsala da muke fama da ita mafitar dai na farko shine mutane mu ji tsoron Allah mu san cewa waɗannan yaran da ake mutuwa ake bari mu ma wata ran zamu mutu mu bar namu idan baka mutu ka bari ba wani naka zai mutu ya bari to idan baka yi abun da ya kamata ba kai ma a baraka ba za a yi maka abin da ya kamata ba abin da kai shuka kamar yadda hausa suke cewa shi kake girba abu na biyu shine ɗabi'unmu da al'adunmu dole sai mun koma irin na asali da aka samu da su ɗabi'ar ta ɗaukar ɗawainiya kasance a zuciya kowa da sai ki ga yanayin gini ma da yanayin abinci da yanayin sutura ta bauchi a gida da ba a yin abinci ya abin da za ci mu mun sani mun tashi mu da muke mutanen karkara za ki ga abin da za a dafa a gida ba dole sai an dafa da ragowa wanda ana tunanin bako kowane lokaci zai iya zuwa abin kunya ne a ce an yi bako ko an yi baki babu abincin da za a basu sannan yanayin gine-gine mu za ki ga cewa kowanne gida da a ƙasar Hausa akwai zauri ko ce akwai zaurika wannan zaurukan ɗaya biyu uku da ake yi ana yin su ne saboda su kan baki amma yanzu duk babu abincin mu mun koma sai na turawa gidajen mu sai mun koma sai na turawa to dole ɗabi'un mu gaba ɗaya yanzu misali ka zo ka samu fili ka gina ɗaki ɗaya da daban ɗaki misali ta yaya zaka so baƙo ya zo gurin ka ake da kanka ba zaka dinga mutum ma ce zai zo gurin ka ce ba ba ka nan ko kuma ka rinka magana da su. sannan abinci yanayin yadda abinci ya tsada yanzu wahalar inda abinci take ta yaya zaka dafa abincin da za a ci mutum uku ko hudu ko biyar a gidanka misali ƙari da abin da zaka ci a gidanka misali so da irin waɗannan abubuwan yanayin irin yadda muka ɗauki kanmu su suka sa suka muka so muka sa zuciyar mu ta zaman to kuntatacciya ba mu da yalwar zuciya ba mu da ƙana'a babu da irin waɗannan abubuwan da bahaushen asali yake da shi to amma matukar ba za mu koma mu duba irin rayuwar mai da take baya ba mu zamanto masu tausayi masu haƙuri masu kawaici ba masu kuma tsayawa akan gaskiya ko mai ta ba to magana ta gaskiya ba za a samu yara akan wani abu ina ga su 'ya'yan domin idan aka ce yau babu mahaifi shi kawai ina babana ina so ga babana kamar wani irin hali suke shiga ciki a nawa yanayin da ya same ni allah ya jarabce ni ya kadara ka zai faru na gan rasuwan shi kamin nawa nima na karan kaina ya zo dukkanmu mun firgita ciwon firgici ya kama mu ciwon razana ya kama mu ciwon gaggawa ya kama ni wanda ake kira stress kenan a turanci depression depression trauma anxiety mhm. ni matsalan da na tsinci kaina da shi a cikin gida kenan saboda yanayin babansu mutum ne wanda allah ya yi shi yana da ra'ayin ya kasance kusa da iyalansa da akan yi zo ya faru mun san dai akwai mutuwa amma ba mu zata zai zo ba da ya zon duk sai muka kamu da wannan ciwo duka gida kullum na asibiti kullun yomi asibitocin da nake da shi a cikin garin nan yana da yawa labari ce wanda ɗaya daga cikin abubuwan da na kirga mace ta tsinci kanta ɗaya duniyarta ta canza ne ba tana yi ne kawai ta a canje ki sai Allah ya taimake ta. Za shiga a wasu wurare a sassan kasar nan kamar yan uwan miji gaba ki ɗaya za su dara akan kayan mamaci su mahana ita matar su kune su hana 'ya'yan da ya bari muku a tallafa musu. Me kike gani ya kamata maza su yi tun suna raye kafin ta Allah ta kasance a kansu eh, su ne na farko maza suna tun suna a raye idan in Allah ya ba su iko suka yawanta yin wasiya suna ajiyewa wanda musulunci ma ya ba da wannan izinin wannan yana kawo sauki sosai kuma yana taimakawa misali ga wanda suke da gonan noma kana da gona goma ka ce to gonar na guda goma da nake da shi na da yara na kuma ga su su guda shida ne ka san Allah ya ce a musulunce namiji zai ɗauka so biyu ne mace ta ɗau ɗaya namiji zai ɗauka so biyun mace ne rabin na namiji rabin na namiji bana da rai ya zaba kanshi da wannan nauyin da zai zo ya zama jani in ja bayan ya mutu ya yi wannan wasiyan ajiye wanda musulunci ma muna san addinin christianity ma akan ja masu kun akan barin wasiya will a musulunci bayan kwana uku kwana son kai ka sa inda jama'a za a iya gani da wuri-wuri kira shaidu ka sanar da su daga bannin ka naka na kanka da bannin matanka da kuma 'ya'yanka ka ce to ga fa abin da ke na to idan ka faɗi ka rasu ba za a ja ba za kamin ya rasu ga abin da ya ce to abin da ka faɗa kamin ka rasu shi za a yi yana da mahimmanci su ringa kulawa saboda mafi yawa fitittunin da ake samu in kun rasu kun ban mu wallahi bisa kan gado ne kuna kabari kuma baku kwanta da mai kyau ba tunda duk abin da aka yi fitina kai sai an daga ku an tada malam ali to har idan yaro zai yi wa babbar rashin kunya ko kuma ya ɗaukan shawarar babba me ya rage babba ya yi idan ya ga ana da daidai ba cikin al'umma. Mutum ya tsaya ko yaro zai ma rashin kunya ka yi magana akan san ka ga yana ba daidai ba unguwa ko a layin ku ko kuma koma ina ne da bayan da za a ke ga yanzu yara ka zo ka wuce ka ga wani yaro ko unguwa ka je ka ga yaro yana ba daidai ba ya kaɗa ka mai magana amma yanzu zai ga mutane yan unguwar ma babu ruwansu balantana kai ba ko da kuma. duka-duka abin da shirin ciwon ya mace da wannan makon ya kunsa kenan. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya ne. za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya hassana abubakar da malam ali wada ruru sai salamun abu da ya daidaita mana sauti ne aisha mu'azu da ke cewa mu lafiya gai da Aisha Ma'azu. Yanzu kuma lokacin da awul garba zai kama na sharhin jaridan kasar Kamaru. fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Le ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Bete Asomo ya ce wani bincike da hukumar Lina Asirin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkaro cewar a cikin jandarmomin kasar jamhuriyar Kamaru an samo sama da jandarma guda dubu daya waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar jamhuriyar Kamaru da takardu na foge ya ce yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya sai kuma jaridan avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a kasar jamhuriyar kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar hudu na saifan kasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur ɗin a kasar ta kamaru baki daya jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar kasar chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke birnin yawunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rikon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan kasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwarya janar muhammad idris david itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar ecohosan te kuma kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamar za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin kasar jamhuriyar kamar jaridar mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru kafo tana cikin wani hali na rashin tabbas tun da tsohon dan takaridan kasar mr samuel eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar a jaridar the guardian post ta kasar kamaru ana ita kuma ta gulma ta mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na cdc da ke bangaren yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashinsu na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatun su ba na wannan shekarar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar leju an da ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na ƙasar jamhuriyar kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin ƙasar kasar waɗanda ba su cika ka'idodinsu ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe makarantu sai su bi doka da koda muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar a agai da awal garba don ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici to shugaban amurka joe biden ya yi gargaɗi ga rasha cewa ka ta yi amfani da kazamin bom ko kuma wani nau'in makamin nukiliya a yakinta da ukraine zai zama babban kuskure ga rasha idan ta yi amfani da matsakaicin makamin nukiliya in ji shi a jiya talata lokacin da wani ɗan jarida ya tambaya ko rasha tana shirin kirkiro sanadi na bogi don samun abin fakewa ta damar tayar da kazamin bom kamar yadda ta zargi ukraine da tayar da shi a yankinta. ban ba ku tabbacin cewa aikin wani kirkirarren shiri ne ba tukunna ban sani ba amma idan ya faru zai zama wani babban kuskure in ji shi a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran da a taimaka da ƙarin kuɗaɗe da kuma sukuni isa wuraren 'yan siriya mabukata yayin da lokacin sanyi ke ƙara karatowa kuma barkewar cutar kwalara ke daɗa ƙarar da ɗan kuɗin da ake da shi Daraktar ayyukan jin kai da bayar da shawarwari na Majalisar Ɗinkin Duniya Rina Jelani ta shaidawa taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa saura 'yan makonni kawai sake shiga lokacin sanyi a Siriya. Daga ƙarshe wani hari ta sama da sojojin amurka suka kai ya auna 'yan ta'addar al-shabab da ke kai hari kan sojojin ƙasar somaliya inda ya kashe biyu daga cikinsu a cewar rundunar sojojin amurka a afirka wato africom an kai harin na ranar talata daura da birnin budabarde na kasar samaliya ne a tazarar kilomita 218 arewa maso yammacin birnin magadishu. Masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. kamar yaushe za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin hanifa kabir isa da taimaka wajen muku shirin sai salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau mr carol ni sarfil hashin gumel na shirya na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum